shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan da yi na hamsin da biyar a cikin tsoratar tauba za mu tashi ayata ta tamanin da hudu inda allah maɗaukin sarki ke cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إن أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون مالك روى أن هذه الآية نزلت في شان عبد الله بن أبي بن سلول an roito cewa wannan aya Allah madaukin sarki ya saukar da ita ne dangane da sha'anin Abdullahi dan Ubayyo dan Salo وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه da kuma sallan da annabi ya tsayo yi mai a lokacin da ya mutu. Sabata zalika fi sahihaini wannan ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim wa ghayruhuma da wasu littattafan ma wata za zaharat riwayat sannan riwayoyi sun zo sun bayyana ƙarara cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla alaihi annabi ne bayan rasuwa abdullahi ubayyo sai miƙe mai salla wa'annan ayata nazalat ba'da zalika bayan wannan sallan da annabi ya yi to sai allah madaukin sarki ya saukar da wannan ayar ƙalibin umar abdullahi bin umar ya ce lamma tuwofiya abdullahi bin ubayi bin salon yayin da abdullahi bin ubayi ɗan salon ne ya rasu ja a ibnuhu abdullahi sai ɗan shi abdullahi ɗan ubayyin mai suna abdullahi ya zo wurin annabi fasa alahu an yi ofihe ƙamisahu sai roƙi annabi cewa annabi ya bashi riga tashi mana ya ba da kyautar rigan da ke jikin shi yukaffinu fihi abahu wanda ya ma mahaifin shi likafani da ita da yi wa ya samu sauƙi da sassauci na haɗuwansa da Allah fa'aqahu annabi ya ɗauka ya bashi sun masu alahu an yi tsalle alaihi sai kuma ya roƙe shi cewa da Allah idan an gama kintsa shi to ya zo ya mai sallah فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه كان الذي يتفي الآية زي ما صلى فقام عمر سيدنا عمر يميكي وأخذ بصوت رسول الله صلى الله عليه wa وسلم ya riƙe rigar annabi faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah a tusalli alaihi yin za ka yi mai tsalla wa ƙarina haka Allah an tusalli alaihi Allah ka ya hana ka yi mai tsalla ya za ka yi mai tsalla ya nazin Allah faƙala rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sani ya ce inda ma khayyarani khayyarani lahu Allah maɗaukin sarki zaɓi ya bayan ya ban zaɓi ya ce istaghfir lahu ko ke musu A aw la tastaghfir lahum ko ma karkai in tastaghfir saba'i na marra inda za ka zaka farin su saba'in yani bi ce wasa azidu ala saba'in to ni zan mai istighfari in ƙara ya wuce saba'in ɗin to kun ga ya tabbata annabi da yi ma abdullahi ɗan ubai ɗan salo sallah sai je mai istighfari ya roƙon mai gafara sama da saba'in amma Allah bai karba ba jama'a in za ku bi Allah ku bi Allah duk wacce wani take cewa ne ya mutu ya yi mutane to sai mai din ya mutane ya yi mutane in yana bin Allah ne yin mutane duniya in duk duniya za su haɗu lokaci da limamin arafa ya jagoranci sallan a yinin arafa ranar juma'a wallahi in shi ba mutumin kirki ne duk wannan su ɓata ma kansu lokaci addu'an manzon Allah ƙwaya, ɗaya istighfarin manzon Allah ƙwaya, ɗaya ya fi istighfar na farko da na ƙarshe kaf a wurin Allah ta kowa ya zama mutumin kirki kawai kowa ya gyara shi? kuna fahimtar wani za a ga mutum a abin da ya bayyana yana da dangi da yawa da abokan hulɗa don ya mutu kowa ya zo mai sallah shi ne ya zama mutumin kirki waɗancan hadisan da annabi yake magana kan idan aka samu tsaho bakwai ko mutum arba'in da ba sa shirka suka yi mutum sallah ya rabauta wannan fa ana magana fa in shi ma ya gyara alaƙa shi da Allah ne in da ma shi ɗin lalatacce ne kamar yadda abdullahi ɗan ubai yake ba amfani da wancan zai shi a zahirin abin da ya bayyana dukkan sahabbai suna wurin da annabi ya sallah sahabi daya a duk garin na akwai wanda yake shi daraja akwai wanda yake da karfin fawon addu'an da ta zama daidai da na sahabi a duk garin amma annabi ya ce sa'azidu ala saba'ina zan ƙara akan saba'in Allah ya duk abin da kike ke nasu wa ce kaza ba kyau Allah ya ki zaki kada ki je ki jefa kanki a cikin matsala sai sa kanki a cikin musiba mun ga wannan Allah ka sa kanki a cikin matsala da musiba kin kashe kanki murus za ki mutu duk garin nan tsara a kanki Allah ba abin da zai amfani shi. kamar ke ce baki ki miƙe ki na fila rasa a dubu ba a muna ta yi duk iri ɗaya ke ɗin kina da tsarki kin cancanta addu'an sai maki amfani shine za su yi idan mutum ya mutu shaidun farko da suka yi magana a kan shi shaidan na bin shi amma sai zo mutum mutumin kirki ne mai addini ne salihin bawa ne ya gyara alaƙar shi da Allah sai 'yan banza suka haɗa baki cewa ba su ta faɗin mugun magana a kan shi wannan zai tafi ko mutumin banza ne mutane suke kai ban kirki a kan shi wannan zai tasiri sai in dama shi din na gari yanzu wacce take zuwa wajen yan bodi tana tsagi tana bokanci tana sharka da ta zo mutuwa sai ta mutu yayin naƙuda ta yi mutuwan shahada ma ba dai ta ke yi in mujarradin mutuwa lokacin naƙuda yana tasiri a shi matan arna da suke mutuwa sanda suke naƙuda su ma shahada suka yi ita ma wannan take shirka ita ma ya uwarka ce arna ya ce da rigan musulmi al'umma nan kuna fahimtar wannan da zuwa kalli ke fari ɗaya ta ka annabi ya mai kin gama haɗa a kiyan sallame ki amma shi ya ce alaƙa da ina, zan ƙara ya wuce saba'in ɗin ku ƙaddara annabi ya gifari so ɗari gifari mai so ɗari yin shi kaɗai minti nawa za a yi ba kai ƙarshe ba za a jima ba kai geji ba ƙala ta ce innahu munafiqun ya ce fa fi ne fa فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم tare da wannan annabi sai wuce mai sallah fa anzala Allahu azza wa jalla shine Allah ya saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata daga yau kuma har abada kaka ƙara yi ma wani sallah cikin su ko yanzu ne munafincin mutum ya bayyana tsarara in ya mutu ba zuwa jana'izar shi wala ta kuma ala kuma ka ƙara tsayawa da ne addu'a kabarin shi fataraka salata alaihim tun daga ran nan annabi bai ƙara yi ma wani munafiki da ya mutu sallah wa qala ta'ifa min ulama fi ta'wil qawlihi ta'ala amma malamai sai suke zantuttuka gani da fassara maganan Allah da ce istaghfir lahum in can al-maqsud bihi al-ya'a bi dalil qawlihi ta'ala falam yaghfir Allah lahu ko da zaka istighfarin su 70 ko sama da 70 to an yanke tsammani Allah ba zai karba ba saboda ya ce falam yaghfir Allah lahu Allah ba zai gafarta masa wa dhikru 70 wifaqun jara' fadin saba'in ɗabi'a ne na larabawa wa huwa fi adatihim fil ibara anil kasara in za su ambaci abu mai yawa mara adadi sai ce ko saba'in kai wani ya ko abin da zai wahalar da ke wajen yi kasa cimma gejin shi sai ce saba'in din fai za tsala ƙa'iluhum la ukallimuhu na sana da balarabe zai ce wani ba zan ƙara magana da shi ba shekara saba'in sara indahum bi manzilati qawluhu la ukallimuhu abadan dai yake da ce zan ƙara magana da shi ba har abada mun gano wannan da kyau ko wa qalat ta'ifatun kuwa at-takhyir wasu ce a zaɓi ne in shi ita iska gafar lahu in ka so kai masa iska gafari wa in shi ita la tastagfir lahum in ka so kuma kakke masa iska gafarin sun mana saha haza sannan sai Allah ya soke wannan hukuncin lamma nazala sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum duk ɗaya ne ka roƙan masu gafaran ko baka roƙan masu gafaran ba Allah ba zai gafarta musu zalika bi annahum kafaru saboda su sun kafirce ma Allah madaukin sarki ay la Allahu lahum bi kufrihim sakamakon kafircin su jiƙa shaida Allah madaukin sarki ba zai gafarta musu ba shi sai ce wala salli ala ahadin minhum mata abadan har abada in ɗaya daga cikin su ya mutu su wannan gayyan munafikan kakka ƙara kai musu sallah haza nassun tinai min salati alal kuffar wannan nasi ne ƙarara da ta hana ayi makafiri addu'an Allah ya jikin shi wa ajma al muslimuna ala annahu la yajuzu tarku Sala, ala janaiz al muslimin dukkanin malamai sun hada kan cewa in dai mutum musulmi ne ba munafiki ba ana mai sallah idan yanzu bai halatta ki je gaisuwan wani arne da ya mutu a kan kafirci ko ne ya mutum mashi saboda ana wani hudun kasuwanci tare ko kuma ogani a wajen aiki na ke ne ko ma waye ki ce Allah ki ɗin shi ba'a yi inda da suka saba sannu sannu sori sori ash ash kai kai kai da ke wake koya in kin je ki wannan kawai ki wuce in sun fita sun baki waje kasket ɗin na nan ba a binne ba ku gaya mai saƙon manzon Allah kai ɗan mutane ba sai so soke ƙasa ƙasa domin kake ta da tsora ki ta da fitina. Kun gano duk sanda za wuce makabartan kasarai umarnin da mai abin ya bayar ke na a ce su yin mutane Allah maɗaukin sarki ya sa da shi shi wannan musulmin min ahalil kaba'ir kanu ko da kuwa masu laifi ne da za a samu musulmi ɗin iska a ce ɗan daudu ko wata karuwa sai su mutu ba inda aka ce ba za mu sallah sai dai masu mutunci ba za sallan ba an gano wannan da kyau ku liman da dattawan unguwa da malamai da duk wani mai daraja to ba zai zo sallan ba kai zai sai a samu wani ɗan fake-fake haka wani ɗan shashe-shashe wanda zai ya ɗan shan sigarin shi amma bai sai shan wiwi ba ana da ganshi ɗan haska ke kan zo sallah a sati sau biyu misali an gano wannan da ya ce su akar maka lahu ga yar uku ta mutu sai a ji a ba ta sallah sai a bar isu isu su ji abin da ya sa malamai suka ci haka ko saboda ya zama gani ga wani ga sauran yan iska ya ce kai kai kai in ni na muke yanzu wani zai man sallah to iskancin ma na ritaya waka yake su na kwanakin baya wani a kaduna haka ya faru daga an nuna yara ne ya eh, tsugun tsugun tsugun tsugun tsugun gashi shi nan sun wuce sai yara masu yin sarewa suna haka ko wai gawa da za ka kama gaba aka ce shi ma tsohon alakon kwanni ya tafi to kun ji irin mutum ke sana amma idan shugaba ya ayyana ka a matsayinka na malam ya ce je ke mawance da tara su mara kirkin nan sallah bayan da ka iya dole ka bi umarnin shugaba amma ba ka yi kamata ba duk da wani jarberi ana son mutane kirki su ƙaurace amma in ya tabbata munafiki ne mai ma'adinin Allah zagon ƙasa su wallahi kaɗan iska ma ba za su ba haka za a ɗauke shi a tafi matsabarta ta haƙa rani ko a binne shi mun gano da kyau haka rami addini shi wani bawan Allah cikin azumin da ne kira ne ce matar shi ba musulma ba ne ta rasu kuma yana son a mata jana'iza na ce irin nasuwa hukku ya ce na musulmi ya ce da kana son ta muri jana'izar irin na musulmi da ka musuluntar da ita ya ce mutum ne kirki ce tana da gaskiya tana da amana tana da kyauta har ma ita ke matsa mai akan yin sallah da sauransu ce ba zai amfani da ka tun da zai bata ce la'ilaha illallah sau da haka ina baka shawara ka ɗauke ta ka tafi da ita can rus wajen yan uwanta arna miƙa masa kayan su su binne mun abin yi mai zafi ya ƙara kira ya ƙara kira ya ƙara kiranci ba za su canza wannan fatuwan da ka ji ta haka take ki ƙaddara da ta tashi mutuwa sai ta mutu da ciki ita ga ta kafara sai ta mutu da tsohon ciki kun ga dai ba za a kai ta makabartan musulmi ba saboda ita za a mata azaba don kattace musu ba. ba za a kai ta makabartan kafire ba saboda dan musulmi ne a cikin ta dan katta fitine shi na mun gane ta yaya ba ina tambayan ku yanzu ya za a yi na ta me ne a cire cikin a aiwa ya zama musula kuma Sharar musulunci ta hana a farke gawa eh in an ga ɗan na da rai ne sai a yi operation a cire shi amma haka kawai ya mutu shi ma to ya lattaba to sai a ɗauke ta sai a kai wani wuri can daban ba makabartan musulmi ba ba makabartan wa ba tare ba filin Allah can na daban zai je sai wani wuri sai a binne ta a wajen shi ma an tashi binne ta kun san musulmi ana juya da shi kalli gabas ko ita za a juya ta kalli yamma ne saboda ɗan musulmi yana kallon bayanta ne ɗa a cikin ciki yana kallon bayan ne ba gaba yake kallo ba kuma za ki mai ta'addanci sai da ki biji ƙeya a ko wanda tana da ciki zai je ta dinga kokowa tana damba da mutane an kawo maki naushe su da biji kai ta baya misali kuma shi Allah shi ya san dalilin da ya sa haka in aka juya ta kinga ita kallon yamma dan musulmi na kallon ina gabas haka za a binne su ana fahimtar wannan idan mumini ya mutu dole a jami'in sallah inda iska ya mutu wanda ba munafiki ba za a yi sallah amma sau da tsoratar da mutane ire-iren shi mutane kirgin zai tsorace akwai sanda mutane kirgin za su iya matsayin iska mutumin banza sallah mai yiwa don su iya samun daman yi ma abokan shi a iskanci wa'azi a jawo su duka a masu faɗa auna masu illan abin da suke su gari in an san yin hakan zai ba da wancan fa'idar Masu sai aka san ko an yi ya ma su ƙara falla dawani suke a ashe ko mutu ma liman wani da shek wani da gafarta wani sura zo su mana sallah su fi Allah ya ce mana ai in Allah ramma ya maka sallah to ma ba dole Allah ya gafarta maka ba haka za su faɗa ba to kawai sai shiga da abin da suke yi to sai ga Allah ramman bai zo ba suwana suwana ba zo ba kuma sun sani ce ba za su zo ba ta ji a samu wani wanda ƙwayan ba ta gama cikin shi ba ta bi rabi ya sauka a ce ya je ya sallar ce to ya zan ya ce kawai ka kalli gabas ya haka ce Allahu Akbar ka sauki can an ji ba tsara ce Allahu Akbar ka sauki can an ji ba tsara ce Allahu Akbar ka yi su hudu ka ji eh a za da iya bayan zagi za a ce waƙan ba mali ne ashe ba mali ya iya ko waƙan michael ko ni james brown ko tupac mun gano wannan da kyau ko to kuma kaji allah ramma ya ce in ba ba a sake shi ba a ce ruku sai a sa shi dago ashe dago dago dago ba a mata ruku <laughs> yanzu dan allah mutumin banza in ji wannan bai fata bari ba wai iskancin na ko wanda ya sa ka dole ko ba sa kai bane jama'a shi ba iskancin nan sa kai ne ba mutum ne kawai gada ma yake yi to kawai ya ce ya bari a kwanza ce koma dole yaran nan ku sa masu ido wallahi ni tsoron da nake ji kar a je lahira kin bar ɗanki ya lalace Allah madaukakin sarki ce na baki shi alal kisara ya aka yi kika bar shi lalace hadisi kuma ya ce man nuqishil hisaba hudik duk wanda aka tasa shi gaban me yasa kai ta halaka kuma duk abin da ke haifar da yaran nan su lalace fa laifin ku ne ba wallahi alazim sun ku laifi na daya shine yaro wai ba a san a matsa mai da fada da waye ran shi zai baci inda ran shi zai baci sai a rabu da shi kin ji da laifi na biyu ko mai mutum zai ko tsoron Allah ne aka ga ƙulla masa ta'afi yaran nan ba za ki iya tarbiyyar guda goma ba nawa za ki iya biyar haifi biyar da ɗaya maganar ka ya yara ba su wajen kwanciya ba a iya ciyar da su ba a iya neman masu maganin ba su da lafiya ba a iya sa su a makarantar boko mai kyau a biya masu samu ilimi mai inganci ba a iya biya masu ɗin islamiyya ba a iya biya masu ɗin hadda ba a iya ɗaukar bukatun su baki ɗaya kuma kawai je ki dinga banko yara yadda ka san zomo in an magana sai annabi ya ce mai aure mai hayyafa to shi kanshi auren an ce sai mai iko ko ba kai faɗa ba minista za a yi. wanda yake da ikon yayi shi aka ce yayi ba ki da iko mijinki ba zai iya ba ya ke haka wa ya ce haka ku ja mu kan ku matsala yara ku kasa tarbiyyar zo su lalace su zama wani abu kuma wajen Allah su suna da bakin magana ta yaya malamai suna son su faɗa mu gaskiya kowa tsoro yake ji ya faɗa ku gano wannan da kyau ke don dalili za ki haifi abin da ake iya ne ki zo wanda baban nan ki gaya mishi kana kallo yaran nan ba mu iya cire su an samu abinci yau safe zai wala samu na ranar da na dare kuma inda suke za suke cin abincin da ba mu sani ba ta wani hanya ta fata ta dabara ta waye waye sani eh mu je mu ce ma Allah ne to gaskiya waɗannan uku sun isa waɗannan biyar ɗin sun isa wanda yake da hali yake da wadata ya haifi ɗari ma Allah ya sa masa albarka ‘ya'yan da annabi zai alfahari da su su ne ‘ya'yan da aka iya tarbiyyarsu matsan da ba iya tarbiyyar shi ba ta yaya ba ki da lafiya kina da lalurori a jikinki kuma zuwa a ƙara muke zama ta kan shi ke ba ta yara shi ke yi shi yasa masu iya magana sun faɗi wannan sau da su ba aya ba bibi kuka rena su suka ce da haihuwar yoyoyi an fara ko faɗa ba wannan ba kafin gidan hausawa ba ne da ke haifi guda goma yoyoyi ba su da fa'ida sun zama ‘yan ƙwaya sun zama ɓarayi sun zama marasa mutunci ya ki samu ɗaya ingantacciya isa na rantse muku da Allah kwanakin bayan nan aka zo ana magana wani gida 'ya'yansu uku ne amma duka 'ya'yan mutanen banza ne 'yan iska marasa mutunci daga ɓarawo sai rikakken dilan wiwi mashayi ɗan ƙwaya sai wata rikakkiyar karo wata ƙararriya wannan shine abin da iyayen su zai gama rayuwa a duniya suka samar ya je lahira kawai zai zo tsaya gaban manzo Allah ga mu cikin mutanen ke alfahari da annabi na alfahari da yan iska ne hmm wannan ya kata mu sa'ido game da su ki zauna tun safa ɗinki ya fita gida ba zai dawo ba sai ya ji yunwa da azahar ya dawo kin zaune da shi kin tambaye shi ina yake tun farko ma shi ɗin ya ma isa yana ma da iko fita gida ba izini dole ku canza method na tarbiyya da kuke da yaro in zai fi da kobar gida ko da kobar gidan sakakke ne a buɗe yake duk wanda ya gida ma kawai buga cikin da zai bi na rantsi da Allah ku tabbatar da yara sai sun gaya muku ina za su kuma sun su da mun dawo mun gano wannan da ke ku ba wanda lin da ku kyara yaro ko ya kama abin da ya kama yake abin da ya ga dama yara na jami'a suke yi amma duk wanda ya dawo shi ya zo ya gaya min cewa na dawo zan duba timetable ɗin shi in auna in ga ƙarfe nawa ya fito lecture minti nawa kamata ya dade shi gida in kuma abin ya samu matsala za su ƙara lokaci a makaranta dole su kira na waya su gaya in sani sun sun kira iyayensu mata sun gaya musu abin da nake faɗi mai alaƙar su da su na wani da ku ku gaya musu a matsayin su su ne su waye ni ne za ku gaya min in kun yi ba daidai ba zan iya hukunta ku waɗanda za su yi hukunta ku ne? ni ne zan ɗauko gora na ragaje yaro ba wani dalilin da aka bar yawo ya zama maka matsala kana son ka shiga aljanna wallahi abin jiya nake sauraron wani program a social media wani yana ba da labarin sardauna shi kai shi na cikin labarin wanda ke fashe da suka gina gida sardauna ya yi ya ce ba zai tare a gidan ba haske sarkin musulmi ya zo ya fara shiga ya ya sami albarka lokaci wanda dalili ya sa sarkin musulmi zo kaduna sai je kai shi ga gidan ya zaga ko ina ya duba ya Allah Allah sa albarka sai da suka zo kofar gidan sai ce Amadu mutumin da ke bidan shiga aljanna shi na kwana gidan ga Amadu mutumin da ka bidan shiga aljanna shi na kwana gidan ga wannan ke nuna cewa gidan sarkin musulmi Abubakar na uku da ke wannan ba sarkin musulmi inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka yafe mana Allah kaga kama mu da abin da muke yi a wancan lokacin fa 1966 an rai da dona yau shekara na shekara 60 daidai a shekara 60 baya wannan gidan an ce mai san shiga aljanna ya kwana gidan ko dan Allah ta so abubakar na uku ya zo gidajenmu na rantse da Allah ba zai shiga ba ba zai shiga ba don ya ga waɗanda suka sallama lahira suka kama duniya waɗannan mutanen waɗannan mutane da su gara alaƙarsu da Allah Allah ka yafe musu ka sasa aljanna yanzu wanda ya faɗi wannan magana a tsakaninki da Allah zai ga kuɗin wani ya ni hmm? jiyan da muke ƙalele ce bango muke ƙalele ce rufin ɗaki shimfiɗan ƙasa sai mun ƙalele ce ta yau wannan gidan bai mana ba mu koma can wannan bai al'adar mu kenan daga wancan motar sai wannan tufafiyin da kasan mun zo bautansu. ba 'yan duniya ba ba malaman ba ba ɗaliban ilimi ba inna lillahi wa inna ilaihi jama'a ba kaga shi kanshi da donovan na premier ake faɗa mai wannan kuna tsammanin marigayi abubakar na uku zai bar ɗan shi abin da ya ga dama ina ba ku wasu labarai ne da yake da alaƙa da mu don ku tsaya ku kwatanta ku irin waɗannan abubuwa nukan faɗa abin nan yana damuna na rantse da Allah da Allah zai buɗe zuciya na nuna muku damuwan da nake yi kan wannan masu wannan laifin wallahi sun tausaya mana sun yi wata suna kuka suna tuban ma Allah zan fito lokaci sha ɗayan dare sha biyu sai ga ƙananan yara unguwan nan suna yawo sun zauna suna hira ƙarƙashin fitilan nan da aka sanya na sislight sha ɗaya kan ne ni yaro na ya isa a sallan isha'i ya shiga gida ya wa ma ya isa tukuna ya ma isa shi fita wani lokacin ban sani ba haba da Allah jama'a yaran nan amana ne sai Allah ya tambaye mu akan su yanzu duk abin da ya ga dama ya samu wannan yaran kun sallame ya same shi in ma satan yara ne su sace in yan kudu masu satan yaya su ne da su arna satan su ne da su in maciji ne sare su in kunama na cije su in komi na cutarwa ya cutar da shi in yan iskan nan da ke zuwa suna da waɗi da yayan mutane ne ya fi da waɗi da shi kun sake su to ku mutu ku je wajen Allah gaya ma Allah ne wani lokaci tun daga wajen aurar da ya ake samun matsalar abin da za ta haifa yaro bai da addini bai da mutunci bai da komi kodan ta ta tsaya gaban ki ta ce ni shi nake so ko a ko abin shi ko kwata da kiyama an jima shi ne sai bata buhu za ku saka kafara ku dinki ku ba ta kashi ku batta nan za ta komo da ce muku sai saranda da ta dai haifar muku jikoki ‘yan iska marasa mutunci sau ku kalli uban su ya fi irin shi wallahi wallahi tallahi su ya fi irin shi an sa kashe mata an sa kashe mata sun gano wannan da kyau ko? ya fi irin shi su yaran da yake ƙanana ne suna da ƙarancin shekaru da ƙarancin wayewa da gogewa ba ta fahimci abin da ake gaya mata ba ita abin da ke cinta a jiki shine jaraba. Jaraba ne ke filganta ko kuma sai ku kasa ganewa iza da yawa daga cikin yaran da suke aure daga mazan har matan na dai yana faɗa ba fa soyayya ke sa suke aure ba ba dan su kiyaye addini sa suke yi ba abin da ke gaban su shine jaraba. mun gano wannan da kyau ko jaraba ke gaje ke gabansu kun gano wannan da kyau ko jaraba ne ke gabansu allah allah suke wannan jaraban ki maganin wannan jaraban nasu ku miƙa mata abin mana, jama kun gano wannan da kyau ko shikenan kwana biyu idan su ya bude to ba za su taba iya tarbiyya ba su iya ba ba su da ƙwarewa a kan wannan abu ta su sun sa musu ido ɗin iskan yaron da ya sallama da ɗanki sai ce ta zo yaran nan kafin mu fara makarantar boko wallahi in an gaya min 'yan mata na da saifi ko na rantse muku da Allah zan dafa ƙur'ani a kaba in ce suna yashi amma da muka fara na ga 'yan matan wai dan ajin su ne take so ya ji ta yadda zai aure ta wannan dan kwayan da ya shanya kwaya drum ɗaya ya zai wannan abin ba don ka su gane wata irin wiwi wata irin kwaya suke sha dan ajin ku to ko uban shi makin mai yawa ba shi ba sai yanga yadda za a yi classmate ɗinki a secondary aure in banda ke jaka ce ba ki san ne kike yi sai a je aure ki ita abin da ke ganin tsawonsa ɗaya girmansa ɗaya shi fa balaga ne ke cin shi yana neman wacce zai zina da ita kaɗai abin da ke ran shi kenan ka ba su lokaci ka ce a auren ka ga zai auren shi ya yi hauka ne ma ya je gidansa a lokacin ce na san aure ya yi hauka ne amma za ga ta gigice ta ruɗe ita ta ga masoyi daga baya sai na gane to ya kamata fa lissafa yaran nan gaba ɗaya suna yan shekara sha hudu sha biyar sha kaza ne to waɗannan ba su wuce kima da darajar kace masu biri ko kare ko jaki wannan ɗabi'a na rashin mutunci da hankali shi suke yi da za ta kai wasu shekaru ta mallaki hankalinta a tuno mata wannan abin da ta yi za ta gane ta yi kuskuren da ba shi ke nan yasa waɗanda suka san me suke haramta ma 'ya'yansu soyayya suke yi yarinya ta taso haramta mata waya amma yarinya tana secondary sai ubanta sai sai mata waya saboda bai da mutunci bai san me yake yi ba waya waya tana so za a rage ta yana binciken ka yarinya ta secondary ka sai mata waya saboda ne ko namiji yana secondary ka sai mishi waya in ka gan shi da shi ya kamata kan tambaye shi ya kai mallaka in dai kana son ka yi amfani ka duniya da lahira in ba ka sake shi ya fandare ko Kwada lahira ku tsine mu juna kai ku ta tare to ka sake shi kai waɗannan abubuwan da shi babban ma ya ka kare ballanta na yaro kankani mun gano wannan da kyau ko ai na surga samin jawa zo san zo na gaba na su yi ya sun gama su tafi wallahi ƴaƴana su duka ba wanda na sai ma waya sai da ya shiga jami'a kuma ku tambaye su kowanne a cikin kira su tambaye shi duk wanda na ɗauki waya zan bayi zan ce ga ta auro ta wace me wanda yake nufi at any time zan iya yi zan yi wani ta wace kuma baka kai ka canza ta ba ko ga wanda ta fita ka ce bari kai kakara ka ci ga kudi ba na kama na wani in ina son yin upgrading din matsayin wayan ka canza maka watanni za ka kido ka gaya ma in na ga dama na ga cancanta maka in bai ga ka ta haƙuri har san a ga makaranta ka samu aiki in na baka freedom sai ka je kai naka da kanka in ban baka freedom ba kuma kana nan har yanzu abin da bahaushe ke kana cikin gandu to wai wannan mutumin da Allah ya ba shi 'ya'ya maza zaryan kenan fa yake irin wannan abin da suke kira da kama karya to ina ga a ce kuma 'yan mata ne ce kullum suna cin bugu kenan ba kama hannu ba wannan dalilin da za ku bar wannan abin ya tafiya a haka ku sa ido wallahi ku yanzu wasa wannan Abdullahi dan Ubay dan Salul da muke magana a kan shi kun abin da ya faru dan shi ba mutumin kirki ne ba ya daga cin manyan mu'minai dan shi lokacin da suka zauna suka zazzagi annabi suka ce annabi kasantacce waye waye suke rashin mutunci na kuntuna dan shi da ya zo kofan garin Madina ya tsaya ya ce wallahi ba ga shiga garin nan har sai in ka ce kai ne kaskantacce manzan Allah ne maɗaukaki, in ba ka bai tsara kanka kaji inda imani ya nuna gano wannan shi sa sanda ayin ta sauke zai ce manzan Allah zuwa a mai sallah kaza manzan Allah ya ce shi sa ina son mu haɗu da ku don Allah yaran nan mu tausaya musu mu tarbiyya mu tausaya musu na rantse muku da Allah kun ga excel model college da muka buɗe. wallahi saboda mu taimaka kan tarbiyyar yaran nan ba da wani bukatun wannan waje amma wallahi dan mu tare yaran a wajen dan abin da ake ba da marka cikawa ya zama to a iya tarbiyyar yaran mu sa musu ido saboda ba kowa ne yake sa'a ya sami a wurin mace tsayayya wacce ta sani take ba ba kowace ne take sa'a ta sami namiji tsayayye wanda ya san me yake yi ba wani namijin ko gara matan fa da shi fa wani kuma da matan da mijin ka rasa gane wane ne gara gano wannan wani gara dan fa da iyayen fa na sha gani irin wannan abubuwan na sha gani in kalli mutum ce kai ne kai ne mai gidan nan ce shi ne ce ta'a. ko ba ka isa sun komi na tsawatawa na aika za ya shuru wani dattijo irin wannan haka na kalle shi ya ce kai ba ka da amfani a gidan da sai barbara ya shuru ya kallon na kallai ce ba ka da amfanin komi jan da yaran da suka zama ba na gari gaba daya cikinsu ita kuma uwan da ta numfasa za ta abin arziki Allah ka shirya mana na ce ba zai shirya ba a ya ga mukin da ake shirya kun cika duniya da bayarwa kun tara mana tarkaci yaran nan mutum saya musu yanzu wani abu na kwatanta ɗazu muna wani aiki a can yara su suka taru a wajen dab da za kira sallah sun ce kowa je a za je sallah sun ce ma wani tsaya kai kai ka je sallah ka sa mu iliyar na za je sallah muka zo muka yi sallah a zafi nan ta yau muka koma na kira shi na ce sun zo ce ba su je ba su je ba ba yaron da a cikin su da wuce shekara bakwai zuwa goma sha an jima in muka yi wa'azi muka ce annabi ya ce a zo da yara ɗan shekara ka za ku yamma sallah ga kwaso mana wani ɗan tayi ɗan jawo a rama bai gama shan nono ba ya zo da shi kai magaci kuka ka zo da yara wannan yaro ɗan shekara bakwai aka ci a bom waɗannan da suke iya su abubuwa iri ga cikin basu ba sa sallah ka ga yaro da waya a hannun shi ana ganin wai ya kai ya riƙe ma ta ya kai ya riƙe ma don kasance yana da tunani me san nan na faɗa ma ɗaya daga cikin yara na na ce yanzu misali duk da mutane suka gama sai ma yaran sa yan ƙananan wai na rashin gaskiya kai yanda aka gasa sai maka irin shi aka sai maka ya ce da naka da naso ne bai ce ma da ka haƙura fa ba gani da ya ce da kai da su yanzu a matakin katin addini da na zamani iri ɗaya ne a tsuwanka da tsayin da al'umma suke nan nan da ka iri ɗaya ne ya ce an ci to ƙara gyara na rantsi da Allah kana son fashon da raga ka zo bayan da za yaro zo kawai ka zo cin arziki a na ka zama matsala a lahira ka cin arzikin ka ya zo yi bayan da za a ɗan cin arziki ya sa ka cikin matsala ba zai yiwu ba duk yara na ku je ku tambaye su ba wanda ban gaya mashi arziki ya zo ci dan ni ne asali a gano wannan da ka zama matsala gara ni elimination ɗinsa ya zauna za ba wani dalilin da za a ji Allah na cewa ko an fusu kuma wa ahlikum nara kawai je wani mashirbanci zai zo matsala ku tsaya kan tarbiyyar yaran nan ga akwai wanda ba ta iya dukan yaro ne ya tashi mutuncin shi ba ta iya dukan yaro domin san da zan saka shi a cikin buhun kulla bakin akwai wanda ya sani gara ka yi mai wannan a lahira ku shiga aljanna kai da shi shi ne annabi musa da shi da annabi haidar duk ga wani yaro annabi haidar ya murɗa kan shi su a wancan lokacin yaro ya ƙi jin magana murɗa kai a suke mu kuma yanzu bula la ce ni wanda rubu aka ce mu buge su kaga da shari'a annabi haidar muke yi yaro na fandarewa kawai sai ka ɗaura mishi wata shi ka zaman ka <laughs> ba Allah ya ya ya sauta mana ba Ya ku kula da tarbiyyar nan hatta waɗannan dukkan yan mata ga suna ku sa ido game da tarbiyyar duk wacce ake sa ido game da ita ko ana ƙaunanta ne abu mai daraja da ake sa mishi ido abun banza sake shi ake yi suka ce garin banza ta faro faro din ne ta ga yarinya tana ta murna wai ta tana da samari na buga muku misali yaran nan duk wanda ka ga ana yawan zuwa wani wajen ta wannan yanzu zo wani arhanta ne ta yi arhane ta fada warwas a kayan bako duk shagon da zai cika bakin shi ana tafiya shagon mai arhantiya ne yake da shi babu kwaliti ne a wajen tun wani abu mai kwaliti arha yake yi tun wani abu wanda bai da kwaliti arha yake yi amma Allah ya talla ni Allah ni ba na wani hakan ta dan mutum kace ana son ka kace ba ka so waye ka yake son ki ba za ki a shi gani ba ba wani quality mutum ya ce na sun ci kowane ja kwaɓa ba sai kalle ke ce Ina san ya ce Allah ne ma ina san jahila kawai Allah madaukin sarki ya ce in kula da waɗannan abubuwan wallahi abin da yake jama'a ke ciwo ga mutanen mu suna kuskure ɗafa ɗa wannan kai ni har yanzu ban na kasa ma gane yanzu zama ku misali ku gane waye ɗa shi faɗa jahili ne fa jali ne riban a za a ɗauka yanzu in Allah ya baki yaya goma bari mu lissafi da yaya goma yaran da kike tarbiyyar suka zo mutane kirki sai kike sallah na azahar din nan za a baki dadin ki daraja 27 ya'yan nan guda goma duka suke za a ɗiba daraja 27 bakwai su goma ƙara maki sallah kina za ta zama nawa 11 za a ɗibi wancan guda goma ba babansu wannan shi la'azar ya zama nawa sha ɗaya a lokacin da yaran suka tashi da nawa da ɗaiɗai ana zuwa ƙiyama za ki ta ganin wannan ko kin muta aka ta kai maki haske sun ƙare sun ne su ma in sun haifa nasu sun yi tarbiyyansu za a ba su wannan to da waɗannan abubuwan da za ta ciccika miki abubuwan da ke sakaci na baya abubuwan da ke sakaci na baya duk da shi za su kare wannan, amma kun saki yara ba ku tarbiyyarsu ba, ta yaya za su yi addu'a ma Allah ya karɓa ba ku ji ƙa'idan ma ya ce awwaladun salihun ya da ulahu ba, ɗa na ƙwarai wanda yake yin maka addu'a malam ibrahim da ke mana ta hajji nan. kwanakin baya wani yaro ya shi ne na ce ban gane ka ce ai tare suka taso da shi abokan juna ne na ce kai ne kake yanzu ya ce wallah malam muna ran biya ƙasa kana mito ba komi wannan fashi ya haddace alfuran da dukkanin ruwayoyin shi yana digiri biyu a boko yana ake da gwamnatin tarayya yana da duk abin da yake bukata na rayuwa shi wannan ko alamtara ta bai kai ba bai da komi duniya da lahira me amfanin in je ina bada labarin wani tare maka tashi na rantsa da Allah ba zan faɗa ba me amfanin rayuwa me katsi da na a rayuwar da za ka zama abin kwatance da abin alfahari ba mu taimaki yaran nan mu taimake su taimakonsu da muke a lokaci ɗaya suwa muke taimako kanmu muke taimako kanmu muke taimako Allah ya tsawaka shi ne sai yake cewa wirasatan annabihim sallallahu alaihi wa alihi sallama qawlan wa amalan saboda an gaji haka daga annabi ya faɗi cewa 'un musulmi ya rasu ai mai sallah ana aikin shi kuma an ga manzon Allah wala ta kuma ala qabrihi kana sallallahu alaihi wa alihi sallama idza dafina al annabi ya kasance duk sanda ka binne mamaci wa qafa ala qabrihi sai tsaya a kabarin wada alahu bit tasbiti ya tsaya mai addu'an Allah madaukin sarki tabbatar da shayin tambayan kabari me yasa aka ce kar abin sallah innahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce mu Allah da ma'aiki wa matu wahum sun mutu suna yan tawaye ga Allah Allah ya raba mu da ma Allah tawaye aya ta gaba sai ce ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا إنما إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الله يقول ولا تؤجبك أموالهم وأولادهم irin ولن منافقا da الله كدع دوكين الله da ta ba ka sha'awa ‘ya'yansu marasa tarbiyya ‘ya'yansu masu kyan fata da darin halitta ‘ya'yansu duk abin da suka samu na rayuwar duniya cin da ba imani ala ka su birge ta ta su ba ka sha'awa kwata-kwata mun gano wannan kada wanda ya je wulaƙanta kanshi ya zama bara ya zama yaro ya zama ɗan maula ɗan timasanci ɗan bambaɗanci da irin waɗannan sannan in ƴaƴansu sun girma a ƙarƙashin tarbiyya irin nasu ta munafunci da kanzara to kasu birge ka ka je ka nemi auren su kuma kasu ba ka aure sai mutumin kirge ka karɓa dukiyarsu da 'ya'yansu ba abin sha'awa inna ma yuridullah ai Allah abin da yake nufi da su an yu'azzibahum bi hafi dunya Allah ya azabtar da su tun a duniya su ga takeici wa su anfusuhum Allah yayin mutuwa ya fizge rayukansu wa kafin ruwan alhali suna kafiri me mutum zai samu na daraja a cikinsu. su an mu nuna da su ko lokacin da misalin da zai ba ina nufin mutane wata haka suke ne abokanmu in yamma ta yi sai wanka su fito ta zan sayan da kasan gilashi wajen kyau ba za tafi unguwan masu kuɗi wai ba mamaki ana zaune za a ga yar mai kuɗi ɗan wannan unguwan mai yiwa za a gan su a fito su gan su suna son wasu abin da suke so shi ne za su je za su auri 'ya'yan masu kudi kun gano wannan da ke ku yaro sai je dinga bin layi layi gidajen masu kudi har ya gama yawon ya dawo ya ga kowa ba akwai sanda na gaya mu wani gwanin zuwa na ce kaga mu mun goda Allah irin wannan yanayi da Allah ya mai talakawa amma ba mu da kayan da za mu sama ballantana mu je a gamu kai yanzu Allah yanka maka kagan wahala kana ta yawo in ban da rashin lissafi yanzu ka kama ka tafi yarinyar da yanzu za kai ta makaranta a mota za ta a dare ta a mota ba a aikin su in ba ka kai nika ba su kara <laughs> a ina ta ganka in ta ganka kana yawa kafa suna kallon ka dan wahala ne da ka cancanci a baka sadaka lissafinta ya shalle kenan manyan nan duba 'ya'yan ɗan uwansu masu arziki da sarauta da kaza suke sun hada sauri, kai kana sun duke talaka ka ce wa kana tunanin wa irin wani ga talaka a 'yan masu ya su da ke sai ga ta ɗan wuce tsohuwar a kamfan da ta tafi a ko ta yi dace a ci kin ga ɗan mai kuɗi yana neman su ba auren ki zai yi ba ya ga da ke san wannan don in shi mahaukaci ne iyayen shi ba ke hauka ba ya ga da ke san wannan in san dalilin abin da za su ke aure tsakanin su in za ki je ki nemi ɗan uwanki mai addini mai ɗabi'a mai mutunci ku rufa mu junan ku Allah ya kaddare za ku yi arzikin kwaye arzikin yanzu ƴaƴan ku shi wannan amma ko an sallame ku mun gano wannan Allah ka tsare mana imanin nan za mu saurara subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum